وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن أعظم الحقوق وجوبا وأكبر الأمور لزوما حق الله تعالى على العباد وهو إفراده تعالى بالعبادة وأن لا يشرك معه أحد يقول الله جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال عز من قائل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأم مؤاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث أخرجاه في الصحيحين والمراد بالعبادة عمل الطاعات وترك المنهيات وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت معمورة مشروعة وخالصة لله جل وعلا لا يشرك فيها معه أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح لأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيفرد بالإبادة من صلاة ودعاء وخوف ورجاء واستغاثة وتوكل وغير ذلك مما هو حقه سبحانه يقول جل جلاله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يقول البغوي رحمه الله الظالمين الضارين لأنفسهم الواضعين للإبادة في غير موضعها لأنه لا يتحقق النفأ والضر إلا من الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يقول السلف رضوان الله عليهم التوحيد ليس مجرد إقرار بل هو عمل يقتدي إخلاص الدين كله لله وهو أول الدين وآخره وهو أصل الدين وعموده وأصل الإيمان وثمرته قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله لا صلاح للقلوب حتى تستقر حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومهبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين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 وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها أشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات wallahu ya ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum dukan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa hakika mafi girman haƙi ta fuskar wajabci mafi girman umarni ta fuskar lazumci shine haƙƙin Allah a kan bayinsa duk wani mai haƙƙi a kan bawa bai kai Allah da ya halicci wannan bawan ba duk wani haƙƙi da bawa yake da shi a kan ɗan'uwansa yake neman ya sauke masa bai kai ya haƙƙin da Allah yake da shi a kan bawa ba kuma ya nemi bawan ya sauke ƙa'ida ita ce matuƙar bayi za su sauke haƙƙin da Allah yake da shi a kansu to shi ma Allah zai sauke haƙƙinsu a kansa matuƙar bayi za su ba wa Allah haƙƙinsa to Allah maɗaukakin sarki zai ba su nasu matuƙar bayi za su kiyaye haƙoƙin Allah to Allah zai tirsasa bayi junansu su kiyaye wa junansu haƙoƙinsu amma matuƙar bawa bai sauke haƙƙin mahaliccinsa ba to mahalicci ba zai sauke haƙƙi nasa a kansa ba matukar bawa bai ba wa mahaliccinsa haƙƙinsa ba to kada ya taɓa tsammanin haƙƙinsa daga hannun ɗan uwansa bawa zai kubuta domin ƙa'idar Allah ka cika masa alƙawarinsa ne ya cika maka naka ka'idar Allah aufu bi ahadi ufi bi ahadi ahadikum ku cika min alƙawari na sai in cika muku naku amma matukar ba mu cika wa Allah haƙƙinsa ba ba mu cika masa alƙawarinsa ba to za mu daɗe muna neman namu haƙoƙin ijunanmu kuma ba za mu taɓa samu ba za mu sha wahala a rayuwar duniya sama da yadda muke tsammani kuma azabar lahira ta fi da duniya Allah ya tsare mu mafi girman haƙƙi shine haƙƙin Allah akan bayi wanda haƙƙin Allah akan bayi shine su kadaita shi da bauta kada su sanya masa kishiya kada su sanya masa abokin tarayya ubangiji mai girma da buwaya yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya ubangijinka ya riga ya hukunta ya zartar kada a bautawa kowa sai shi kaɗai. dukkan wani abu da sunansa bauta to Allah ya riga ya zartar ya rubuta ya hukunta ya shelanta ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni su gaya wa bayi su kiyaye kada su yadda su bauta wa kowa in ba Allah ba kada su yadda su haɗa kowa da Allah a cikin ayyukansa a cikin haƙoƙinsa idan kwa bayi ba su yi haka ba to kar su taɓa tsammanin za su samu abin da suke so kar su taɓa tsammanin za su zauna lafiya kar su taɓa tsammanin rayuwa za ta yi musu daɗi kar su taɓa tsammanin bukatunsu za su ke biya wallahi bukata ba za ta biya ba matukar ana shirka wallahi duniya ba za ta zauna lafiya ba matukar ana shirka wallahi bawa ba zai samu biyan bukata ba matukar ana shirka ubangiji yace allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani basu cakuɗa imanin su da zalunci ba to waɗannan su ne za su zauna lafiya idan kana jin cewa ana shirka kuma za a zauna lafiya to baka yadda da Allah ba ka ɗauki maganganun da Allah yake faɗa wasa ko wargi ko ƙarya ya ne ba wai Allah ba cikakken mutum ma idan ya faɗi magana yana cikawa idan ya faɗi magana baya wasa ballantana ubangijin talikai ba abin da Allah bai yi wa bayi ba babu shara'i da ka'ida da dokoki da ubangiji bai bayyana wa bayi ba na yadda za su samu rayuwa mai kyau na yadda za su samu aminci na yadda za su samu zaman lafiya amma kai co mun ruɗi kanmu mun zalunci kanmu mun ɗauka abin da Allah ya faɗa mana kamar ba gaske ba ne kai mun ɗauka maganar Allah kamar maganar junanmu ne ijuna, ita ma magana irin ta raha irin ta barkwanci kamar abokinka ya zolaye ka kai ma ka zolaye shi Allah ba abin wasa ba ne Allah baya wasa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لائبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فائلين Allah ya ce ban halicci sama da ƙasa don in wasa da ku ba Allah baya wasa ya ce inda wasa nake so in yi sai in yi wasa da irin wasa na amma ba in yi wasa da ku ba a matsayin bayi da haka mu sani Allah gaske ne Allah gaske ne Allah dahir ne in ya ce AA eh, eh ne in ya ce a'a ne wallahu ya kulul haka huwa ya hadis sabi ubangiji maɗaukacin sarki ya sake nanata mana ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shai'a. ku fa bauta wa Allah kada ku haɗa shi da kowa Abdullahi ɗan Abba zai ce duk inda Allah ya ce ayi bauta a Qur'ani yana nufin ayi tauhidi domin tauhidi shine foundation shine ginshiki shine shishike na dukkanin wani aikin ibada matukar babu foundation babu ginshiki babu shishike babu wani gini da za a yi ya zauna hadisi ya tabbata daga sahabi mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni akan jaki muna tafiya sai yace ya mu'az sai nace labbaika wa sa'adaik mana annabi ya kira shi kuma ya amsa tare da girmamawa mu'az yace sai annabi ya shiru bai ce komai ba da muka sake ci gaba da tafiya bayan wani lokaci sai sake kwalla mun kira ya mu'az na sake cewa labbaika wa adai amsawarka arzikinka bayan arziki ya ma'aikin Allah ya ce sai da ya kira ni sau uku don ya taro hankali na, don in san abin da zai gaya mai matukar mahimmanci ne sai ce a tadari ma lahi alal ibad wai ka san menene haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙul ibadi alallah kuma ka san menene haƙƙin su bayin akan Allah an gabatar da ambatan haƙƙin Allah akan bayi domin Allah shine a gaba haƙƙinsa shine a gaba kuma sai an cika haƙƙinsa ne sannan ake samun dukkanin wani haƙƙi haƙƙin Allah ya fi na uwa ya fi na uba haƙƙin Allah ya fi na malamai haƙƙin Allah ya fi na kowa haƙƙin Allah ya fi na shugabanni matuƙar kana son ka samu naka haƙƙin to ka tabbatar da cewa an sauke haƙƙin Allah domin sai na san ya sauka sannan ne na wani zai biyo baya ma'az ya ce qultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka fi kowa sanin menene haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah kala sai manzan Allah ya ce fa inna haqqallahi 'alal ibadi lalle ka sani haƙƙin Allah akan bayi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su tattara su bauta masa kada su hada shi da kowa ko da koda manzo ne koda mala'iki ne ballantana Waliyu ko salihin bawa kowa in dai an yi maganar Allah a kan haƙƙinsa to ba a haɗa shi da kowa ko annabi ka bauta wa sunanka kafuri, sunanka mushriki ko annabi ka ɗauki haƙƙin Allah ka bawa sunanka kafiri sunanka mushriki sunanka azzalimi babu kai babu zaman lafiya ko mala'ika kai wa haka ballantana wani waliyi ko wani shehi a ce ga wani abu Allah kaɗai ake yi wa amma ka ɗauka ka yi wa annabi ko ka ɗauka ka yi wa waliyi ko ka ɗauka ka yi wa mala'ika to har yanzu sunanka kafuri sunanka mashirki ko da kana furta la'ilaha illallah domin furcin la'ilaha illallah a baki ba shi ne musulunci ba ba shi ne kaɗai imani ba lallai sai abin da ya tabbata a zuci kuma sannan zahirin ayyuka suka tabbatar al'imanu ma wa ƙarfi kalbi wa saddaka amal al'imanu ƙaunin bin lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بالإسيان إيماني مغنب بكتي قدرن زوتيني aikin gabbai ne imani shine abin da baki ya faɗa zuciya ta tabbatar imani yana ƙaruwa imani yana raguwa to da ka kadai idan ka ce la ilaha illallah wannan baya mai da kai musulmi sai ka san me ka faɗa me abin da ka faɗa ya kunsa ka kudirce abin da ka faɗa din da ma'anar a cikin zuciyarka kuma a ganta tana gudana akan gabbanka shi yasa wasu sun ce mun musulunta mun yi imani sun suka ce mun yi imani Allah ya ce a kun dai musulunta imani da saura qalatil arabu amanna na lam tu'minu walakin qulu aslamna da yadkhulul imani fi qulubikum mutanen kauye suka zo suka shiga musulunci sai suka rinka mun yi imani sai Allah ya ce da annabi ce musu ba su imani ba Ka ce dai sun zo sun karɓi musulunci saboda me saboda imanin bai shiga zuci ba ashe fadar a baki kadai ba ta tabbatuwa sai in ta shiga zuci ta yi kaka gida wa minan nasi mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'mini daga cikin mutane akwai masu furta kalmar shahada amma Allah ya ce ba mu'minai bane ba domin imani kadai ba fadar baka bane ba abin da ya ruɗu da yawa daga cikin mu a yau zaka samu mutum yana fadar kalmar shahada amma yana ɗaukar bukatar sai ya tafi makabarta ya je ya rungumi kabarin wani waliyi wani shehi yana gaya masa bukatunsa shehu ku yi mana kaza shehu ku taimake mu shehu ku agaje mu ko wani abin zai faɗi ya kira sunan wani shehi ko wani waliyi ko zai miƙe tsaye ya kira sunan wani shehi ko wani waliyi ko wata ibada ya jingina wa annabi a madadin Allah ko wata bukata ya neme ta a wajen annabi a madadin Allah tare da manzo Allah yace idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kadai ake bautawa Allah kadai ake neman taimako cikin abin da ba a neman taimako da kowa a cikin sa sai da Allah subhanahu wataala idan ka neme shi a wajen annabi kai shirka ka kafirta idan ka neme shi a wajen mala'ika kai shirka ka kafirta ga misalai nan da yawa a Qur'ani Yahudawa akwai wanda suka bautawa annabi Uzairu uzairu annabin Allah ne amma tare da haka Allah ya ce kafirai ne domin bautar annabi kafirci ce ko da ku suna fakewa da cewa ba shi annabin muke bautawa ba kawai muna kamun kafa da shi ne dan ya matsar da mu kusa da Allah wallazina takhazu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ubangiji ya ce duk wani a jiya da yau da gobe idan kai masa inkari akan abin da yake na bautar salihan bayi sai ya ce ba su nake bautawa ba kamun kafa nake da su duk abu ɗaya ne masu bautar lata ma kamun kafa suka ce suna yi masu bautar uzza ma kamun kafa suka ce suna yi masu bautar yagusa da ya uka da nasra ma kamun kafa suka ce suna yi kai ma a yau da kake bauta wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kake ɗaukan nau'ukan ibadar Allah kake jingina masa kake neman agaji da taimako da shi a madadin Allah a inda ba a neman taimako da kowa sai da Allah irin abin da masu bautan lata da uzza suka yi kake yi ubangiji ya faɗi wannan kiristoci sun bauta wa annabi Isa Isa ɗaya ne daga cikin ulul azumi minar rusul saboda abin ban mamaki da Allah ya gudanar cikin halittar Isa amma suka ce annabi isa ɗayan ukun Allah ne suka ce annabi isa ɗan Allah ne muna bauta masa ne don ya kusanta mu da babansa sai Allah ce ƙarya suke yi shirka suke yi Allah bai haifa ba ba a haife shi ba Allah bayi da sa'a Allah bayi da abokin tarayya Allah bayi da mata Allah idan zaka kira shi kai tsaye shi kake kira baka biye biye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji bai ce ku kira wani ya kira muku ne ba caye ku kira ni kai tsaye zan amsa muku amman mutsarra iza da ahu. waye yake amsa wa mai tsananin bukata in ya kira shi bai ce in ya kira wani ya kira masa shi ba domin Allah ba a yi masa biye biye idan ka ce za ka kira wani manzo ko wani mala'iki ko wani salihin bawa don ya kira maka Allah kan a haife shi wa ake kira lokacin babu shi a duniya bayan da ya mutu a yau babu shi a doron ƙasa wa za a kira wanda aka kira kan a haife shi shine Allah kuma aka ci gaba da kira bayan an haife shi shi za a ci gaba da kira har bayan mutuwarsa shi yasa shi Allah baya mutuwa saboda duk lokacin da mai bukata yake neman bukata zai zai tadda shi Allah baya bacci baya gangadi duk lokacin da ka kira a shirye yake da ya amsa maka yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an halittar sama da halittar ƙasa Allah take roƙo kowane lokaci Allah cikin aiki yake subhanahu wata'ala cewa ba a kiran annabawa ba a kiran manzanni ba cewa annabawa ba su da daraja bane ko ba su da martaba bal babu wani mai martaba mai daraja sama da annabawan Allah sama da manzannin Allah sama da mala'ikun Allah shi da kansa ya faɗi darajarsu amma tare da haka ya ce ba kishiyoyinsa ba ne ba sa'anninsa ba ne kada a kira su a madadinsa kada a haɗa su tare da shi ubangiji maɗaukakin sarki ya buga mana misali da annabi isa ɗan maryam a ranar lahira za a yi ƴattitse ga annabi isa ga kiristoci allah zai ce a an ta kulta linnasi ta ne wa ummiya yi min dunillah kai ka ce da su su riƙe ka da mahaifiyarka su banni annabi isa zai ce subhanaka ma qultu lahum illa ma a martani bihi sarki ya tabbata gare ka ni ban gaya musu ba sai abin da kace in gaya musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku ni ban ce su mun bauta ba in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke cikin zatinka ba In innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin abin da yake ɓoye. to haka nan Allah zai tara mala'iku da wanda suka bauta wa mala'iku waɗanda suka ce mala'ikun Allah ‘ya'yan Allah ne mata kuma sun fi kowa kusanci da Allah saboda ‘ya'ya mata wai sun fi tausayi da haka idan za a bauta kamata ya yi ma a bauta wa mala'iku don su sun fi isar da saƙon zuwa ga ubansu wal iyazu billah Allah ce wa yau ma jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum gaya musu ranar da za mu tashe su gaba ɗaya mu tara su sai mu ce da mala'iku waɗannan ku suka bauta wa ku kuka sa su ƙalu su bahanaka an na min dunihim mala'iku za su ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kai ne majibincin al'amarinmu ba ruwanmu da su balkanu ya dunar aljinna aljanu suka sa su aljanu suka biyewa duk wata bauta da kaga an yi wa wani ba Allah ba to a ƙarƙashin bautar akwai wani shedanin aljani da yake zuga mutane su yi ta da haka a ƙarƙashin ƙasa ko da a zahiri kana ganin tawassuli kake da shehunnai tawassuli kake da annabawa neman albarka kake kamun kafa kake da kabarin shehuwa ne wallahi akwai wani ifritin aljani shi ya zuga ka kake yi shi kake bautawa alam tara anna arsalna shayatin alal na ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda daka shedanu aljanu iblisai su ne suke rudar da bayi suke yaudara su da dabaru irin nasu su ce da su tawassuli su ce da su kamun kafa su ce da su neman albarka su ce kaza su ce kaza sai su ciccire musu sunayen Allah a inda Allah za a kira sai su daddasa musu sunayen waɗansu musiba ta same ka a madadin Allah ka ce ya Ali ya Hussein ya kaza ya kaza a madadin ya Allah musiba ce ta same ka a madadin ka kira Allah sai ka ce ya Shehu Tijjani ya Shehu Ibrahim ya himmata Sheikh ahdiri lana bi hadal mahdari kowane dan bid'a kowane dan son zuciya kowane wanda yake shirka sai ka samu a wani waje shedan ya cire masa sunan Allah ya dasa masa sunan wani ko dai mala'ika ko annabi daga cikin annabawa ko waliyi ko wani salihi daga cikin salihan bayi yayan uwa masu albarka mu sani muna cikin fitina muna cikin barazana muna cikin tashin tashina amma wallahi matukar muna so wannan fituntunu su kauce to sai mun dawo mun sasanta da Allah mafi sasanci da zami da Allah shine mu daina masa shirka mu daina sanya masa kishiya mu kadai tashi a cikin haƙoƙinsa to a wannan lokaci ne ko wani ya so ya cuce mu Allah ba zai bar shi ba amma ba yadda za a yi kai kana cutar ubangijinka kuma ka ɗauka bawa ɗan uwanka ba zai cuce ka ba ubangiji ya ce wa ka kazalika nuwalli na a ba. haka muke ɗaukar wasu azzaliman mu ɗora a kan wasu azzalimi mushriki sai a ɗauko azzalimi barawon gwamnati sai ya danne shi azzalimi ɗan bida'a sai a ɗauko azzalimi mushriki sai ya danne shi kai wata rana kai da baka ji ba baka gani ba ma baka shirkar zama da maɗaukin kanwa sai ya jawo maka farin kai da haka mu kiyaye matukar muna so mu fita daga cikin ƙangin talauci ƙangin fituntunu tashin tashina to mu sasanta da Allah mu tsare wa Allah haƙoƙinsa mu tsare masa tauhidinsa mu da da'awar tauhidi a cikin ƴaƴanmu a cikin zuri'armu Allah ya shaida cewa mun yi fito na fito da shirka ba mu yadda da ayi ta ba to in mun yi haka Allah sai ya karɓi uzurinmu ko mun mutu a cikin wannan yanayi sai Allah madaukin sarki ya mana shaida cewa babu mu a cikin abubuwan da ake amma muna gani a yau babu wani gari daga cikin garuruwan musulmai a arewacin Najeriya face ana aikata miyagun shirkoki a cikin sa lamba ɗaya shine wannan garin namu na Kano makabartu cike suke da alloli da aka binne ana zuwa ane musu bauta ko da ba a kira su da suna alloli ba amma abinda ake musu abinda ake wa Allah ne daman ba sai ka kira shi da suna Allah ba amma ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi ka mai da shi mai Allah ubangiji yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki shehunan su da waliyan iyayen giji sun bar Allah adiyu dan hatim lokacin da wannan ayar ta sauka ba musulmi bane kirista ne sai zo yi challenge annabi yace qur'anin ka ce mun mai da malaman mu alloli mu ba mu mai da su Allah ba saboda shi jira yake sai an ce da su Allah sai manzo Allah ya ce kai to zo ka ji ya matso sai annabi ya ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku bi su ya ce wannan ana yi ba sa haram haramta muku abinda Allah ya halatta ku bi su ya ce wannan ana yi ce to wannan shine allantaka fatilkumul ibada akwai ibada sama da wannan to da haka ya uwa mu dawo cikin hayyacin mu iyaye mu koma gidaje mu binciki imanin ƴaƴan mu mu binciki imanin matan mu kai hatta iyayen mu da suka yi saura wallahi summa muna suna da haƙƙi a kanmu wani lokaci kana ji kana gani mahaifiyarka za ta rantse ba da Allah ba a gabanka kuna hira amma sai ka shiru wallahi sai Allah ya tambaye ka dole ne ka gyara mata in ku ba haka ba an je lahira Allah ya ce me yasa kika yi za ta ce ban sani ba Allah zai tambaye ka kai ba danta bane kai baka sani ba kai ban ilmantar da kai ba kai baka san wannan abun ba daidai bane in ita ta tashi a lokacin da ake yin irin waɗannan abubuwan ba mai hanawa kai baka ji ba domin Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran ku tsare kanku da iyalanku wuta mahaifiyarka iyalinka ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha iyayenka iyalanka ne daka lalle mu koma mu gyara gidajen mu lalle mu koma mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu mu san me suke faɗa manzo Allah yana jan yara ƙanana in suka yi kuskuren magana ya gyara musu ba a cewa kaza ku ce kaza manya ma a waje in suka yi tafka tafka a cikin akida a cikin tauhidin Allah manzo Allah yana tsawatar musu in suka wuce gona da iri wajen yabansa yana dakatar da su ya saita su sun ce an ta sayyiduna wa ibn sayyiduna kai ne shugabanmu dan shugabanmu yace a'a as-sayyidu huwa Allah shugaba shine Allah suka ce umu nastagisu bi rasulillah ku zo mu je mu mu nemi taimakon gaggawa a wajen manzon Allah manzon Allah shine gausu yace la inna innahu la yustagasu bi inna ma yustagasu billah a gaban manzon Allah Umar ya rantsi da babansa yace wa abi manzon Allah yace ayyuhan nas la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut ya ce a hirka ku sake rantsuwa da iyayenku duk wanda zai rantse rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya shiru Abdullahi dan Umar yake bada labari ya ce a gabana babana yi wannan rantsuwar annabi ya gyara masa to da haka ake tarbiyantar da al'umma amma kuna hira a majalisar ku wani abokinka ya furta kalmar shirka an ci gaba da hira an yi dariya baka gyara ba wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma ka san shirka ce zai tashi ya ce sidi abdul qadiri wani sa ya faɗa kasa ya ce shehu tijjani ya ce kailani tijjani waɗannan dole ne ka gyara masa in ka gyara masa kun yi fada daman da awar tauhidi ta gaji haka annabawa ma sun yi fada da iyayensu akan tauhidi in kun yi fada da shi yau in yana da rabon shirya gobe Allah ya ganar da shi zai gane kai masoyinsa ne ba makiyinsa bane sayazkuruni qaumi idza jadda judduhum wa fi lailatin zalma'i yuftaqadu al-badaru wa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad daka ya 'yan uwa masu albarka matsaloli suna da yawa a wannan ƙasa tamu amma ko da yaushe na ƙura zan yi magana a kan wata matsala sai in ga ga matsalar da fi ta girma wallahi duk abin da za ka kamo ka kamo can ka taro can wallahi ba za a samu makaman zaren ba ba za a samu makamin al'amarin ba wallahi idan mutane basu koma kan tauhidi ba magana cewa fitintunin kashe-kashe su dena wallahi sai an tsayar da tauhidi manzala ya zo ya tarar da duniya ta fa yanayin da muke ciki a yau kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da fitintunu amma da ya tsaya da da'awar tauhidi mutane suka karɓa a shekara 23 sai da Allah ya kai lokacin da kura tana gadin garken awaki bata ci ko ɗaya ba kuma tun farkon al'amarin da al'amari ya yi zafi khababu ibn al-Arad ce wata rana maka tayi zafi bala'i ya yi bala'i rashin kwanciyar hankali tashin tashina yace nazo na samu manzo Allah a gindin Ka'aba yana kwance na fashe masa da kuka na ce ala tadu Allah lana ala tastansiru lana ya ma'aikin Allah yanzu ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka nima ni mana taimakon Allah ba sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai ya ɗauko masa tarihi Ya ce al'ummar da ta gabata saboda bala'i da fitina ana kama mutum a raba shi da zarto gida biyu ana gani a gaban yan uwansa sa nan ya faɗi sa nan ya faɗi wani a zo da shi da ransa a zo da mataji na karfe a rinka cakar namansa ana farkewa sai an tsefe naman jikinsa daga ƙashinsa, an bashi ƙwarangwal. Ya ce, amma a hankali sai da wannan abu ya zama tarihi zana ce kuma naku zai zama tarihi amma menene makamar zancen ne ku tsayar da aƙida, ku tsayar da tauhidi ku ba wa Allah nasu haƙin sai ya baku naku sai ya zaunar da ku lafiya walaula ƙaryatun kanat amanat fa imanu ha Allah ya ce ina ma a ce kowane gari za su yi imani da sun ci gajiyar imaninsu. idan kuɗi kake nema Allah yana da rumbunsa baya da bukata idan lafiya kuke nema Allah yana da rumbunta baya da bukata in albarka kuke nema yana da rumbunta baya da bukata don ku ya yi, amma da sharaɗi, in kun yi ya baku in ba yi ba zai baku ba wa in min shay'in illa inda na kaza khaza'inuhu Allah ya ce komai muna da shi taska taska amma ba yadda za a yi kana zagin Allah kana cewa bai isa ba kana hada shi da wani nakasasshe tawayayye daga cikin bayinsa kuma ka tsammanin wai Allah zai ɗauko sa ya baka wallahi in ya baka ma kiwon ragon sallah yake maka ba girin girin ba ta mai ta lalace mai kamar sake da ya yan uwa masu albarka lallai mu kiyaye tauhidi in muna so mu zauna lafiya lallai mu bawa Allah haƙƙinsa in muna so mu zauna lafiya al-imamul bagawi ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana mi kadaita shi da bauta kada mu hada shi da kowa kuma malaman musulunci sun yi mana bayani akan menene ita wannan bauta to sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana kishin sa na kan mu sanya masa abokin tarayya da yawa daga cikin magabata suna faɗa at-tauhidu laysa mujarrad iqrar shi tauhidi ba kawai faɗa bane da baki bal huwa amalun yaqtadi ikhlasa ad-din kullihi lillah aiki ne tukuru wanda a ƙarshe zai nuna kaɗaita Allah da ayyuka ba tare da sanya masa kishiya ko haɗa shi da kowa ba ibn rajab al-hanbali yana cewa la salaha lil qulubi hatta tastaqira fiha ma'rifatu Allah wa 'azamatu wa mahabbatu wa khashyatu wa mahabatuhu wa tawakkul alayhi ba yadda za a yi zuciyar mutum ta zama saliha ko shi ya zama salihi sai sanin Allah na gaskiya kankama a zuciyarsa da girmama Allah da ƙaunar Allah da tsoron Allah da jin kwarjinin Allah da kaɗaita Allah cikin dogaro gare shi shi kaɗai wannan kuma shine haƙiƙanin tauhidi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon ta. Allah ka raba mu da shirka Allah ka nisanta mu da shirka Allah ka tsare mu ka tsare zuri'ar mu da shirka Allah madaukakin sarki ka sanya mu mu zama masu kadaita ka ka sanya mu mu zama masu girmama manzanninka ka sanya mu mu zama masu bin shari'arka yadda kace so ba yadda muke so ba yadda ka yadda ba yadda muka gada ba Allah madaukakin sarki ka mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya fitintunu a wannan ƙasa ta mu sun fi ƙarfin ma in ka zo sai ka ce ana kaza a waje kaza ana kaza a waje kaza gabas da yamma kudu da arewa ko ina ta kama da wuta Allah ba za mu iya ba kai zaka iya Allah ka iya mana Allah dukkan wanda yake da manufar ya cutar da musulmi Allah ka kame mana hannunsa Allah kar ka bashi iko Allah in yana da rabon shirya Allah ka shirye shi idan ba shi da rabon shirya Allah kai mana maganin sa Allah ka hutar da mu daga sharrinsa Allah madaukakin sarki ka hada kan musulmi akan abin da kake so ka yadda da shi akan littafin ka da kuma sunnar manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qumu ila salatikum yarhamukum